بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه واتبع أثره إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiyar mu ta farko da ta ƙarshe ga Allah madaukakin sarki da ya ba mu damar sake haɗuwa da ku a masallacin juma'a na jami'ar abubakar ta fawa ɓalewa a bauchi bayan mun yi sallar juma'a a yau goma sha ɗaya ga watan ramadan shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da biyu bayan hijiran manzon allah sallallahu alaihi wasallam daga garin makka zuwa birnin madina yau kuma shi shine ashirin da bingo ashirin da uku ashirin da uku ga watan hudu na shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya mun saba a wannan lokaci sakamakon tafsirin alkur'ani mai girma muna tara tambayoyi waɗanda suka gabatar sai mu amsa su in allah ya so amma a cikin karatunmu na biya. akwai kwantakin matsaloli da damsan da muka koya daga cikin ayoyin da muka karanta a jiya waɗanda lokaci bai ba mu dama mun kammala su ba yanzu za mu cika so sauran abin da ya rage mun karanto fa'idoji guda ashirin yau kuma za mu ƙara so sauran in allah ya daga nan kuma sai mu karanta tambayoyin waɗanda suka sauwaka in allah ya yarda idan ba ku manta ba mun karanta daga cikin suratu yusuf عليه السلام آية 30 talatin آية 30 ta أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي دمتمني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصى ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تقرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم waɗannan su ne ayoyin da muka karanta jiya kuma muka yi bayani a kansu da suka rage daga cikin waɗannan ayoyi waɗanda ba mu ambata ba su ne kamar haka yayin da matan nan suka ga abin mamakin da ba su taɓa gani ba na kyan da ya rikita su na annabi yusuf alaihi salam sai suke cewa ƙarfi ya tabbata ga allah wannan ba ɗan adam ba ne wannan mala'ika ne me yasa suka ce masa mala'ika fa'ida muke fahimta a nan cewa ɗan adam yana da ɗabi'antuwa a zuciyarsa da cewa mala'ika ke cewa ne kamar yadda yake da ɗabi'antuwa da cewa ke ɗan mummuna ne duk da bai taɓa ganin ko ɗaya ba duk wanda yake maka ka wane kyau kamar mala'ika sai ka ji daɗi amma aka ce maka wani muni kamar shaidan gara a kwatanta ka da abin da ka taba gani ko mi muni zan an ce maka kai kamar shi ya fi maka dama dama akan shaidan to ɗabi'a ce ta ɗan adam yin haka amma ba wai hakan shi ne daidai ba mala'ika da ki ɗan adam kyau ana fahimta mala'iku dai Allah ya ba su dama suna iya tashakkul shine su fito a cikin sura ta ɗan adam to yana iya fitowa a surar mutum kyakkyawa wanda ya fi sauran mutanen da ka saba gani kyau amma a asalin ɗabi'arsa in ba ya zama kama da ɗan adam ba to bai kai ɗan adam kyau ba ballantana ya fi ɗan adam kyau ana fahimta saboda Allah bai zaɓi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito daga jinsin kowace halitta ba sai daga halittar da ta fi kowace halitta kyau kuma Allah bai zaɓi annabawa da suka fi kowa daraja su fito ba sai dai daga cikin jinsin halittar da yake kowanne kyau shine jinsin bil adama don ka kai da kake ganin kannan Allah bai halitta abin da ya ka kyau ba laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim in kana so ka ga karke kyau da zaka gode wa Allah ka girmama Allah akan Allah ya zama buwayi gagara misali kuma Allah ya zama gagara ba dau a wajen halitta to kalli kanka kawai wa fi anfusikum afala tubsirun akai da ganin yadda Allah yi ka kawai ka san Allah ya nuna bajinta a wajen halittar bil adama don haka dan adam ya bi mala'ika ce kar ka yi fatar saboda an ce an ce in hada illa malakun karim ka ce Allah ka nuna mun mala'ika in ga kyau ran da ka ga mala'ika yau mai raunar mala'ika ka la bushire yau mai da Allah ka sa mu ga mala'ika da ido da ido sai dai a lahira sai dai in zo tafiya saboda in dai a ido da ido kana duniya ka ga mala'ika to ranar ba za ta fana ba duk wanda ya ga mala'ika sai ya mutu in dai a asalin siffar sa ne to in ka ga wannan mala'ika ya zo ɗaukar ranka ne don Allah baya turo mala'ika sai in za a mutu ma nunazzilul mala'ikata illa bil haqqi wa ma kanu idan bari ana fahimta yawwa wannan abin da malamai ke faɗa ke nan in kuma ka ga aljani a yanda yake to za ka yi hauka a rana a yanda yake asali ka ganci to sai ka yi hauka mala'ika kuma a yanda yake ka ganci sai ka mutu wanda zai iya ganin aljani a yanda yake bai yi hauka ba ya ga mala'ika a yadda halittarsa take bai mutu ba shine kawai annabawa annabi sallallahu alaihi wasallam shine wanda ya ga mala'ika a yanda yake wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى فإذا تجب إتكي واتو ɗan adam wato mace Allah ya halice ta da ɗabi'ar son riƙe aji da son riƙe matsayin ta mace ba ta so ta yi abin kunya da abin da zai sa a ce ta kwafta ta fi namiji ta ka tsantsan akan wannan amma fa in mace ta ci kwaftawa idan aka rasa wannan abu to sai ta fi asfala kafiri a cikin mazaje ma zubar da mutunci za a ga mace tana da kaka tsantsan sosai amma in ta tashi yin abun kunya sai ka ji mamaki yanzu ka dubi darajar da mace take a ɗabi'a da kuma yadda mace take da wato ƙoƙarin kamewa ko da ta ga namiji ya burge ta za ka za ka yi kokari ta kanne yanzu za ka ji mace tana siffanta wani sai ka ji mamaki wace ma ta ganci saboda galibi sun ga dan adam za ga sun yi haka sun sun koyar da kansu da haka dai suke dan sata sai sun an gani amma ba za ka yi irin yadda namiji yake yi kyam da ido to amma abun mamaki a nan ne. yanzu a wannan ɗabi'a ta mace yaya aka yi falon mara ainihu asbarnahu وقطعنا qattana وقلنا wa qulna yanzu sun ganki sun kura masa ido da suka ganki suka girmama ki a zuciyarsu kaga ido yayi zuciya ma ta yi wannan a cikin zuciya aka yi ra'aynahu da me aka yi sannan da baki kuma suka faɗi mafi girman abin da mutum zai faɗa na santi shine suka ce kai wannan ba ɗan adam bane wannan mala'ika ne ko cikin mala'ikun ma na musamman ne wannan ana fahimta wannan an saba ki a maza ne da mutum zai ga abu kuma ya ce ta yi amma mace galibi ba ta haka to amma yanzu da suka warware wannan abun sai zama sun yi abin da ba a taba jin wani da ganin abun mamaki na kyau ya faɗi irin abin da suka faɗa ba kuma su yi aiki da zuciya da ido da baki duka ya fito dangane da abin da suka gani fa'ida ta gaba ta ashirin da nawa kenan ta ashirin da uku ko wani lokaci kyau su ne da Allah ce falan ma da ainihu asbar nan da suka gani ne suka gani kyau suka gani har ya jawo suka yanka hannu annabi yusuf duk wannan jarabawa da ya rika samu ne ya jawo mata? kyau ne ya jawo masa wannan Allah maɗaukakin sarki dama zai jarrabe shi shi kuma ta jarabawarsa amma shi ne babban matsalar jarabawarsa kowa da inda jarabawarsa za ta zo ake ba koyaushe ne kyau yake zama abin alfahari ba mutane da yawa suna ɗauka cewa kyau gwaninta ne sannan ka zama kana da kyan sura ko mace ta zama kana da kyakkyawa kamar aljana ba kowace bane yake zama alheri ya waɗansu annabi yusuf alaihi salam ya ci jarabawarsa da kyansa amma dukkan mutane za su jarabawa da kansu dukkan mata za su jarabawa da kansu da yawa daga cikin mutane kansu yana zama musu abin da zai zama su halaka a wurin Allah musamman kuma mata kaga tana da kyau to anan ne za ka nuna shi bayan Allah madaukakin sarki ya ce wala yubdi da zinata mun da karki nuna kinki illa sai ga waɗanda aka ce ki nuna amma mata haka kike yi shi ko namiji saurayi idan ya ga yana da kyau kuma kyan ya haɗu da farin jini to sai amfani da wannan damar ya lalata duk wanda ya ga dama ya lalata ya yaudari duk wanda zai yaudara to da ya san in ya ce yana so la yuraddu rubu dole za ta amsa wata bata taba yin saurayi ba kuma bata taba yin soyayya ba amma saboda rikita ta da wani yayi shikenan sai canza mata tunani har ya zo ya saka duk matakan soyayyan da muka faɗa jiyan nan sai ta taka daga na ɗaya na biyu na uku har sai ta kai har sai ta kai ta tayyin da zama ta zalli latin bai da yadai ta zama kamar baiwa a gaban ta to wannan abu wallahi duka fitina ne ke sa in ka san kana da kyau kuma kana da farin ciki wallahi ka ji tsoron Allah sai eh, ba abun alfahari ba ne mutum ya ta posting a facebook ya ta posting ya ta cewa shi ne kaza shi yanzu ko zai ta waya wanda ma tana son shi wanda ma wallahi wannan ba alheri ba a gare ka saboda fitina ce Allah yake don ya jarrabe ka gara wanda ya zama ko dai mummuna ko kuma wanda ya zama baya ko ba fallasa wallahi shi daga mu jarabawa ta bangaren addininsa ba Allah ko annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yana addu'a wala taj'al musibata la fi dinina karka karka jarrabe mu a ta bangaren addini gara a jarrabe ka kai hatsari ka karye ka rasa kafa ko kullun ka ɗaya ya fita ko ya zama ba ka ji a kan a jarrabe ka ta da taba maka addini saboda waɗannan abubuwa duka za su gama illar su a duniya ne ba za su taɓa ka a lahira ba amma illar addini a lahira za su maka illa wannan dalili yana daga cikin abin da ya sa malamai suka ce ya kamata shugabanni idan akwai tsari na musulunci mai kyau shari'a kwamishin ta rinka sa ido duk irin matasa kyawawa ɗin nan ga rinka sa musu ido ina za su shiga ina za su fita da maza da mata sosai ma lokacin umar ɗan kasa an taɓa yin wani yaro da ake ce irin ya samarin da ake ce amran irin kyawawan yaran matashi kaga namiji ne irin waɗanda suke shagiri ba ba gashi a fuskarsa sai ɗan ƙananan ƙananan gashin baki in ka gani dubul dubul wannan yaro yana fitinan mata da yawa kowa ta ganta ce tana so kowa ta ganta ce tana so ya fara jawabi fitina umar ya sa saboda yana da gashi mai yawa kuma yasa aka masa arki kwalkwabo yadda karka kara ganin ka kabar gashi kuma karkasa karkasa hula karkasa da wani ka fito haka ka zama wani iri dodo dodo to wannan yana da kyau ta ido a kan irin waɗannan kuma yana da kyau mutum a cikin gidansa in yana da yara samari irin wannan to rinka kulawa da yanayin afiyar ɗinsu kuma a rinka regulating ɗin yawan shiga gida da yawan fitar wannan yara matasa maza ma fake ne, to ya kuma ga mace akwai babi babi na musamman da ake ce babu babu babu ahkamin amra wanda in ka karanta majmu'u fatawa na ibnu taymiya mujalladi na goma sha biyar galibi akwai tambayoyi da yawa da ya ta dogon magana akan al'amra al'amra su ne irin waɗannan matasan musamman kuma ma irin waɗanda suka fito daga gidan da suke ci mai kyau su sha mai kyau su huta to wani yaro in ka gan kai ka ce kai ka ce ba namiji bane ba kai ka ce mace ce saboda halittarsa to irin waɗannan ana ɗaukan matakai a kan akwai magabata da yawa irin su imamu malik in irin su ya zo majalisar sai kan kore shi ta shi ka tafi anan haka imamu ahmad ibn hanbal wani mutum ba wani mutum da shi ya zo da ɗansa ɗan yana da irin wannan siffa mai kyau yaron da zaka gan irin subul mutum da jikinsa kai ka ce kamar leda aka ɗaure sai ce fita mun da wannan yaro sai ce ɗana ne ka sai ce eh ka fita mun da shi kai ya zauna a nan kai ka ji karatun daga baya ka koya maka sai aka ce me yasa za ka tsananta haka yace haka muka ga magabatan mu suke yi kuma sun ce haka suka ga magabata suke yi tun daga zamanin sahabbai in an ga amrar ba a bari sai zauna a cikin mutane saboda ko kai baka fitune da shi ba wani dan iska sai yayi tunani da shi akan tunanin eh, luwadi na alfasha suna ganin irin waɗannan yara su duk yara masu irin waɗannan sukan zama fitina a cikin mutane waɗanda za su zama sanadiyar da wata alfata irin waɗanda al'umma ba su santa ba sai su zama suna jawo shi yaron bai da wannan tunanin amma mutane in suka ganci suna da irin wannan tunani a kansa to sai a hana su shiga mutane ko a sake jirki ta kamanninsa saboda ya zauna lafiya shi da imanin sa kuma mutane ma zauna lafiya ga wani lokaci kyau da farin jini ba ba dole ya zama alheri ba gare ka an fahimta fa'ida ta gaba ita ce ita da kanta yau ga shi ta yi confession ta ce ana rawatu hu an nafsi wala qad rawatu hu an nafsi ni na neme ki shi da ne ni ba wannan shine ali itiraf confession kenan idan mutum ya yi haka shine sayyidu shi ba wata shaida da ta kai wannan mutum ya tabbata cewa wato ya aikata laifin inda shi ya confession da kanta to abin da yake iya sa Allah ya ba wa mutum dama ana rigima akan irin wannan da ta shafi mutuncinsa mutum ya zai ce ba shi ne da laifi ba wancan ba wancan ne da laifi ba shi ne da laifi idan Allah ya yarda da abin da kai to Allah zai iya kwatar ka a inda mutuncinka a stake sai Allah ya sa wanda ake zargin shi ya fitar da kai shi yasa tace ana rawatuhu an nafsihi wa innahu lamina sadiqin a can gaba kenan sannan anan kuma tace wa laqad rawatu wa an nafsihi me yasa saboda Allah madaukakin sarki ya ce innahu min ibadina al-mukhlasin innahu min ibadina al-mukhlasin sannan kuma Allah ya ce ba shi kaɗai ba wa kadhalika najzil muhsinin duk masu kyautatawa haka mu rika saka musu to haka ka rike Allah ka dogara ga Allah ka rike gaskiya duk inda aka je sai Allah ya fitar da kai ko da akwai wani abu na zargi mummuna a kanka Allah zai kawo mafita da zaka samu fita Allah bai yi maka alkawarin ba za a jarrabe ka a zarge ka akan mummunan abin da baka yi ba tunda aka zargi annabawa ba amma Allah ya yi alkawarin zai kawo mafitar da zai fitar da kai in karatu masu kyautatawa fa'ida ta gaba ita ce da yake a cikin a abu ilayya ma ya duru na ilai ya Allah ni gara mun kurkuku akan wannan abin da suke kira na aka ka dubi bambanci mai nisa tsakanin masu imani da fasikai shi fasu ifa zai iya a kulle shi a kurkukun don ya samu laifin mutum fa a wannan zamanin ba ma kurkuku ba don ya je aikata laifi yana iya zuwa matsabarta yana iya haƙa kabari don ya aikata laifi ya saba wa Allah sannan yana iya kaiwa kowane iri excess don ya yi sabo amma shi wannan don kar ya saba wa Allah ya gara a kulle ne a kurkuku bai fa san fa dadewar wanda zai yi zuwa yau sai bane amma yake shi sai an shi ya fito Allah ya sa a kulle shi addu'a ya rika yi ba rabbi ya Allah a abu ilayya ya mimma ni ilayya kuma yana ce Allah ka taimake ni ka sa a kulle ni don wa illa an yi kai da kunna asbu ilayhinna kar in karkata gare su Allah ka sa a kulle ni su daina ganina wannan ya nuna yana iya kokarin ta cikin ta bangaren sa da yi contribution ta kuta ina ba da abin da zai sa wata kai tunanin fasikanci ne to kuma yana yi taimakon Allah akan ya taya ki a hakan amma taimakon shine a kulle wannan shine shine al-imanul imani da gaskiya kenan shi yasa in ka gane shi ka guje masa da duk ƙarfinka don baka san inda zai kai ka ba Allah ya tsare mutane mu a yanzu shine fa ko ta ina mutum zai aikata laifi kuma yake lalura ai lalura ai baka ga kaza yana neman excuse shi fa nan fa ba excuse yana da komi yana da kowane excuse amma ya buje ba magana wani ya ce excuse ya ce gara a kan cikin kuku akan ya dogara da wannan excuse kaga ba shi ne ma ba kuma ana neman a sa shi da karfi har ana yaga masa riga sannan matan gari sun taru a kansa amma duk da haka yake ya Allah in tsare imani ta hanyar zama a kurkuku ya kuma akan in aikata laifi guda daya kuma ku gane matsalar laifi fa da yasa annabi su yake ta wannan abu wani zai ce ko abu ko da dan sau daya ai kana shiga shi kenan ka shiga shi wannan da farkon ya fi kowanne haɗari Allah ya tsare fa'ida ta gaba ita ce babu wanda yake iya kawar da mutum daga faɗawa laifi sai Allah ya maka muwafaka in Allah bai taimake ka ba to sai Allah ya barka da zuciyarka da ke dan ku buga ka gani ko za ka iya shi yasa wa idza arada Allah bi qaumin su'an fala maradda in Allah ya soka da mummunan abu ko a duniya ko a lahira wallahi sai ya sallai ka ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا Allah karka da rabe mu shi yasa yake wa illa tasrif anni in ba kai ne karaba ni da shi ba ba zan iya ba shi yasa karka yadda duk wani abu na kanka ce. ai ni ina da ai ina da karfin ciwa ne ai ka yabi kanka a annabi duk kwatkwata ne yabi kanka ba Allah shi yasa can gaba zai ce wa ma ubanni unafsi ni karka dauka wai ina tsarkake kai na ne a a innan nafsa la amaratun bisu in an farni da kai na zuciya ta za ta samu muna illa ma rahima rabbi sai abin da ubangiji ya rahama sai sa nan yake neman rahamar ubangiji ka nemi iriya a wurin Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ubangiji ya ce kullukum dalil illa man hadaytuhu fastahduni ahdikum kowa ba batacce ne sai wanda na shirye da shi don ka ku nemi shirya ta don in da ku fa'ida ta karshe da zamu faɗa a nan ita ce da Allah ya ce fastajaba lahu rabbuhu sai Allah ya amsa masa kai ma in kana so Allah ya amsa maka ka zama cikin masu tsoron Allah Allah ya ce inna ma yatakabbalu Allahu min al-muttaqin duk wanda ya ji tsoron Allah Allah zai kama masa mafita wa man yattaqi Allah yaj'al lahu makhraja kuma in yi addu'a Allah zai karɓa Allah ka karɓi addu'ar mu kuma ka sa mu zama cikin nagartattun bayinka da sai tambayoyin da suke gabana a nan wannan ya yi tambaya cewa waɗanda suka yanka hannunsu cikin mata ɗin nan a lokacin da imratul aziz ta gayyace su yace ya ji ana cewa shi ne sababin da sa a hannunmu muke da yanka da wannan zanen haka ne ba haka bane wannan ba gaskiya ba wannan zanen hannu haka ne Allah halittu mutum da shi sannan kuma in ma ya tabbata ai ba dole ne kai ka zama jikan waɗannan matan ba ballantana a ce sun zama suna da wannan akwai abubuwa da yawa da ake faɗa na kurafat a ce wannan zakaran wuya da maza suke yi a daga adamu ya fara cin itaciyar nan sai aka shaƙi wuya sai shi da haɗe ba ita kuma ta haɗe na ta sai sa na ta bata da shi mata sai sa ba ta zakaran wuya sannan kuma sai sa mata suke haina wannan duk ya ce daga cikin tatsuniyoyin mutanen ƙarshe wanda yana tambaya cewa da annabi yusuf alaihi salam da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da annabi adam wa ya fi kyau ya ce saboda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce an halitta annabi adam akan mafi cikan sura da kuma mafi kyau sannan ya ce annabi yusufu an ba shi rabin kyau sannan ya ce shi annabi sallallahu alaihi wasallama sahabbai sun ce annabi sallallahu alaihi wasallama yana da cikan sura to wane ne fi kyau a cikin wani an faɗa a cikin karatu a cikin karatun jiya mun faɗa kowane annabi daga cikin annabawan Allah kowa da irin abin da Allah ya baki na musamman wani kan fadalla ba azan na ala ba waɗansu sun fi to mu'jizar da aka ba wa annabi Yusuf alaihi salam ita ce wannan mu'jizar ta ta kyau banda sauran abubuwan da Allah ya baki idan ana magana akan kyau na bin adama a cikin jinsin bin adama ranka ta tabbin su ba kamar annabi Yusuf alaihi salam don annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kuma ya yi gaskiya ya ce je je Isra'i ya gaishe daidai isra'i ya ganki a daidai iraki ma ya ganki a sama ke sai daga mutumin da an baki rabin kyau gaba ɗaya to ko a sama haka yake balle in yana ƙasa ana fahimta ko in kana so ka gane yadda annabi Yusuf yake da kyau kai kokari ka shiga aljanna in Allah ya kai ka ganta an fahimta ko annabi adam alaihi salam shine ne aka halitta shi da mafi cikan sura saboda shi ne farkon halittar bin adama shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shi ne yake cika sura daga baya aka rike rage dan adam ana ragewa yana jira'i hamsin ne tsayinsa kaga kamar tsayin kwalwaya kenan ana ragewa ana da hamuka zama ɗan kuru kamar mu yanzu a to amma shi annabi adam yana da mafi cikan sura ba yana nufin ya fi kowa kyau ba a cikin 'ya'yansa sannan kyau ɗin da aka jinjina mata kyau ne na yadda tsarin bil adama yake cike ta irin yadda zai shiga aljanna saboda dukkan mukafin kafin mutum shiga aljanna sai an kai ki girman annabi adam don in ka shiga daɗin ya sun ka sosai amma ta yadda kake zai duka shiga aljanna ma ai ba za ka ma ka fito ba dole shi ne ma'anar kan annabi adam kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma shine mafi cikan kyau idan kana magana akan tsagwaron kyau na turan a ga mutum a fuska za ka yi cewa annabi yusuf ya fi kowa in kana magana akan kyau na daraja wannan sai muhammadu rasulullah ya sa nake bambancin annabi sallama da kowa shine kyau irin na haiba kyan da ya wuce ne kyan da ga kyan annabi yusuf sai a kura mata ido har a yanka hannu amma kyan annabi sallallahu alaihi wasallam in ka ganki wallahi sai ka sunkuya kyansa ya wuce yadda za ka cika ido da shi sahabbai suka ce ba ma iya sai sa manya-manyan sahabbai galibi ba sa ruwaito siffar annabi sallallahu alaihi wasallam sai kananan sahabbai to da su yara ne ba sa da wannan cikakken hankali sai sa zan ce mun ga yana da kaza amma manyan ba sa iyawa wallahi kana ganin manzon Allah za ka kira ana fahimta sai sa idan ana magana akan cikan dan adam a bangaren siffa da sura da hai'a da haiba irin ɗan adam ɗin da wani ɗan adam bai taba ganin irinsa ba wannan sai muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ina fata kun fahimci bambancin abu na gaba shine wannan da yake tambaya cewa matarsa ta haihu sannan kuma sai ta zo ta yi ta yin jinin haihuwa sai bayan kwana hamsin da takwas kafin ya ɗauke daga baya kuma sai shigo tara ganin wani jini wanda yake zuwa wato kamar brown brown daga baya kuma sai yana yankewa shi ma yana sake dawowa da dai dogon bayanin da yi ku sani da cewa da farko jinin mace mai haihuwa jinin jiki iya shi ne kwana arba'in ana fahimta ya inganta cikin hadisin abu dawud mata a zamanin manzon allah sallallahu alaihi sallama suna jira zuwa kwana arba'in ne a jinin biyu za ka matarka idan ta kai kwana arba'in ko da ta ci gaba da ganin jini za ta yi wanka wannan jinin ba na biki ba ne sai ta yi wanka ta ci gaba da sallah ta ci gaba da wanke wannan jinin ta nemi magani amma ba jinin biki ba ne irin wanda hukuncin shari'a yake tabbata da yake hana sallah da azumi an ji wannan idan daga bayan jinin nan ya ɗauke aka samu wani lokaci daga bayan jinin ya sake dawo idan tsakanin wanda ya ɗauke da wanda ya dawo ya kai a ce an shiga haikil ɗinta na wani watan wanda mafi karancin su shine shekara shine kwana sha biyar amma galibi kwana ashirin da takwas ne to in ya kai haka sai a ce wannan na biyu da ya dawo ɗin jinin haila ne wancan jini ka an gama da cikin daga kwana arba'in idan bai kai kwana arba'in ba ma sai ya ɗauke a sati ɗaya ko biyu ko uku kai ko da a ranar da ta haihu ne sai aka samu wannan intabal ɗin na kwana sha biyar zuwa wata ɗaya to wannan da ya sake dawowa daga baya ba irin wancan bane shi kuma ya zama jinin haila ana fahimta to aka sauran tambayar ta zama hukuncin ma'anar jinin haila ne jinin haila yana iya zama na hailar gaskiya yana iya zama ba na haila na gaskiya ba sai zama jinin istihala shi kuma jinin istihala ciwo ne idan mace a cikin kwanakin da ta saba ganin jinin haila kwana biyar take yi a tsakanin kwana biyar din ko a farko ko a tsakiya ko a ƙarshe sai ta ga wannan brownish kala da kake faɗa din to za ka ɗauke shi a matsayin jinin haila ne duk hukuncin su ɗaya ne amma idan ba a cikin kwanakin da ta saba ganin al'ada ba ne ta gama al'adarta ko kuma lokacin al'adar ta bai yi ba sai ta rinka ganin wani discharge ko ma ne kalarsa ba asalin jinin haila ba ne ta gani to wannan jinin ba ka kirga shi a matsayin komi kunna la na ubdu sufrata da kudrata ba'da tuhuri shari'a ina fata an fahimta ko Za ka ita wannan mata taka da za ta yi la'akari da shi ne jinin jiki da kan ya kare tun daga kwana arba'in. wannan jini da daga baya ta ci gaba da gani idan intabal ɗinsa ya kai abin da na faɗa to ya ta ɗauka jinin haila idan bai kai ba za ta ce har yanzu sauran abin da ya rage ne na jinin ciwon jinin haihuwa amma hukuncinsa ba shi ne jinin ba irin na jinin haila da kuma jinin haihuwa ba haka ba zai hana ta sallah da azumi ba wallahu a'lam wannan ya yi tambaya akan batun sallar dare da muka yi ba yanzu akai cewa ya ci guda ɗaya sallah ɗaya ta dare ɗaya ta tsallake shi bai yi ta ba yanzu ya ce nan tunda ta wuce ka ai ta wuce ka abin da ya riga ya wuce ai ya wuce sai kai kokari kai idrakin abin da ya rage na sauran da ku duk wanda bacci ne ko uzuri ya hana shi abu ai ba za a hana shi ladarsa ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce man nama an salatin aw nasiha fa yusalliha idza zakaraha فذلك وقتها لا كفارة له لها إلا ذلك sannan kuma inda Allah ta da ya al'umma ce al-qata wanda ke aya abu rufi al an salata daga cikin su akwai an-na'imu hatta yastaqi duk wanda ya bacci ba a kama shi da laifi ko da na farilla ne ballan sana na nafila sannan kuma duk abin da ka saba yi sai bacci ya hana ka yi na nafila to za a baka ladar kayi saboda inda ba ka yi bakin ba aida za ka yi da shi kuma Allah abinda da za ka yi ma ko da ba ka yi ba Allah zai baka lada ka yi ka gama ce da take haila ai ba za ta yi azumi ba ba za ta yi wa'annan sallolin ba dare ne na tsakadar yana iya zuwa ba yi komi ba amma duk ladar da za a yi tare da ku a raba da ita idan dai ta kasance cikin masu yi a baya kuma a gaba ma za ta ci gaba da yi ta yadda yanzu inda ba don dalilin rashin karfin ta ba da ta yi to Allah ba zai hana mata ladarta ba don haka mutumin da ya samu wannan uzuri kare da mu sai ya cike gurbin ta hanyar yin abin da ya rage na sauran da ku abin da ya rage shi ne wanda ya bari da gangan kawai ya yi shiru ta ya shafe dare daya shike nan sai ya iya abin da ya samu amma bai samu man kama ramadana ya annahu lam yaqul ramadan wa inna ma kama juz'an min ramadan mai tambaya ta gaba ya ce shi zai iya ciyarwa a madadin mahaifinsa wanda mahaifin yake jinya kuma a cikin jinyar tasa har Allah ya masa rasuwa a cikin azumi sun zai masa ciyarwa a kan wannan azumi ku sani da cewa dattijai waɗanda ba za su iya azumi ba hukuncin su shine a yi ciyarwa a madadin kowane yini ɗaya na azumi nasu ko su su yi da kansu ko wani waliyin su ya yi musu duka ya inganta ko yini ɗaya na azumi sai a ciyar da miskini ɗaya a madadin wannan ni ɗin ana iya bari sai bayan azumin ya ƙare sai a ciyar duka ana iya a cikin azumin kowane yini ɗaya sai a ciyar duk ya ana iya ciyarwa da abinci hatsi tsaba wanda za a ba wa mutum mudu ɗaya a madadin kowane azumi ana iya kuma ciyar da dafaffen abinci wanda za a bayar da mutum abin da zai ishe shi na abincin lokacin shi ke na zama madadin azumi kowane ɗaya to amma idan mutum akwai ciyarwa a kansa kamar wannan tsohon sai zamana ba a samu damar yin ciyarwar ba har ya mutu ana ganewa to ɗayan biyu ne ko dai ya zama ya mutu ne a cikin wata ramadan ko kuma ya rasu ne bayan wata ramadan idan ya rasu ne bayan watan ramadan kuma ba a ciyar ba ya rasu ana bin baki kenan to idan ya rasu wannan bakin ciyar wanda shi ake farawa ma kafin a biya kafin a zo maganar gado min ba da yi yusi biha a wudai kuma dainin ba a haƙo an yi ba sai an cire wannan kuɗin daga cikin kuɗinsa a ciyar in kuma akwai wanda zai ɗauki nauyi sai ya biya amma idan ya mutu a cikin watan ramadan ka gani da cewa ya yi waɗansu azumin sun wuce shi waɗansu kuma ba su rike su bayar waɗanda azumin suka wuce shi kwana sha biyar kwana goma kwana ashirin sai a yi tsiyarwa a madadin su amma waɗanda bai riga ya rike su ba ai ya riga ya rasu to kuma yanzu babu azumi a kansa idan ya mutu don haka ba za a siyar da gwargwadon kwanakin da ya rasu a cikin su an fahimci wannan idan kuma ba tsoho ba ne irin wanda dama ciyarwa za a yi a madadin azuminsa mai ƙarfi ne bai da lafiya ne matafiyi ne mace ce mai ciki ko mai goyo suka sha azumi saboda lalurar su kaga waɗannan dama rama azumin za su yi ba biya ba ciyarwa za su yi ba to irin waɗannan idan azumi ya wuce kuma ba su riga sun rama ba ana fahimta to sai a rama musu azumi ba siyarwa za a yi ba tun da dama ramawa za su yi to su ma rama musu za a yi ‘yan uwansu sai su raba azumin ko mutum ɗaya ɗauka duka ko kuma inda yawa a rarraba sai a yi a madadin man mata wa alaihi siyamu sama an an gane bambancin mai tambaya ta gaba yana cewa idan mutum ya faɗi wani abu akan wani wanda ba tabbas a kai sun sai ya je ya nemi gafarar wannan mutum ko kuma in yi istighfari ya wadatar abin da kake nufi da babu tabbas a kai kana nufi ta ci namanta idan ka faɗi abin da yake mutum ba zai ji daɗi ba in ka faɗa a gaban ka, shine duk ruka a kasa goma ya kara sai ka faɗa a bayan idan ka ci namanta kenan to sai ka nemi yafiyarka ya yafe maka in ba ka ba Allah ba zai yafe maka kai ne ba to ya ake neman ya yafe maka shi ne ko dai ka ka ce ya yafe maka ka ci namansa ko kuma in ka in ka gaya masa ka ci namansa ne ilu zai jawo bau sai ka ce kawai ya yafe maka laifin da kai masa shi ke in ka ga haka ba zai yi ba sai ka koma wurin da ka je ka ci naman nasa ana fahimta sai ka je ka ci naman kanka kai shi nan ka wanke abu ni ranar ba na zama ce muku wani mutumin banza ba ashe ni ne mutumin banza sai wani mutumin kirki ne shi nan sai ka dawo mata da mutuncinsa sai ka ɓata naka shi ko da baka ce kai mutumin banza ba ne shi ne ka tabbatar ka gyaro naka ka dawo mata da mutuncinsa shi kenan ka faɗi alherinsa ka wanke shi abinda na faɗa ranar ƙarya da ke tsagoronsa abin da na faɗa rana akan wani ina neman afuwa wallahi wani mutumin kirki ne nan to ko shi bai sani ba inda ka wanke shi dama illar kan mutane su ganki da rashin mutuncin abin da ka faɗa ko da gaskiya ne ba abin da ka faɗa haramun ne ana fahimta idan kuma ka rasa inda za ka je ka gyaro ta saboda ka yi cikin yawa ko shi ka rasa shi ko kuma ya mutu wannan shi ne sai ka je ka yi sadaka da wani abu mai yawa ko kai wani aiki na ibadan da in ka je lahira za a da niyyar ki kake yi in ka je sai a ɗauka sai a biya ki a madadin naman ka da kake ka ga duk irin wanda suka ci nama da yawa din nan sai su yi sadakar namomi da yawa saboda zama a madadin wancan nama da suka ci abin da ya fi maka shine ka kiyaye na cin naman mutane wannan mai tambaya yace addu'ar da ake yi a cikin sallah kamar subhana rabbiyal a'la da kuma hamdan kasiran ɗayiban mubarakat ko ya ne da ya rubuta Allahu akbar sai akwai addu'ar da ake yi ne in kana da wata bukatar ka zikirorin da ake a cikin sallah in dole su ake yi na farko sawa'un a cikin ruku'u ko a sujada ko kuma a cikin wajen da ake zama amma akwai wuraren da ya halatta bayan ka gama zikirorin kuma sai ka ƙara da addu'ar kanka waɗannan wurare a cikin sallah guda biyu da lokacin sujada da lokacin jama a cikin sujada annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa amma sujudu fajtahidu fi du'a fa kamilu an yustajaba lakum a cikin sujada ku yi addu'o'in ku lokaci ne da ya dace a amsa muku haka in kai sujada ka gama zikirorin sujada subhana rabbiyal a'la ko subhana rabbiyal a'la wa bihamdi to daga baya kuma kana iya addu'o'in ka na bukatar ka sai kai da larabci idan ka iya in baka iya ba sai kai da yaren da ka iya ka roki bukatunka Allah zai amsa maka in Allah ya na biyu shine bayan ka ida in ka bayan ka ida tahiya a wurin zama kafin ai sallama to nan wurin ma za ka iya addu'a bayan ka gama da larabci idan baka iya ba sai kai da kowane yare ka gama salatin annabi sallallahu ka gama zikirori da abin da ake yi kafin kai sallama sai ka roƙi abin da kake so sannan ka ce assalamu alaikum mai tambaya ta gaba yana cewa menene hukuncin barin gemu shin farilla ne ko mustahabi sannan menene hukuncin wanda ya asisi ko ya bar gemu sunna ce wajiba sunna ce ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da shi da dukkan annabawan Allah sun bar mu sannan ya zama wajibi saboda annabi sallallahu alaihi ya yi umarni ya ce a bai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarci dukkan al'ummansa da masoyansa ya ce su rinka rage gashin baki su rinka barin gemu ya ce kasu shawariba wa a'tul liha khaliful mushrikin wannan hadisi bukhari da muslim duka suka haɗu suka rawaito yake ku rinka rage dakin baki ku rinka barin gemu ku rinka saba wa mushrikai wannan umarni ne ko bayan da shawari ne umarni ne to in manzon Allah ta yanzu a ido da kai ido da ido sai ce maka ka bar gemu ka rage dakin baki dan Allah zaka taba gemun ka to da manzon Allah da kansa ya gaya maka da ya faɗa wa sahabbai su yanzu a faɗa ka ji akwai bambanci ne wannan hadisi da muka ji na annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mu musulmi mu bar mu mu rage gashin baki gaskiya annabi ne ko ba gaskiya bane mun gaskata ki to me ba za mu yi ba ka san gemu ne mutane waɗansu suna kin sa gemu mai yiwa suna da uzuri Allah shi ya san wanda yake da uzuri amma uzurin kai ya zama irin wanda in manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a ranar kiyama ya ganka lokacin da yake karban mutane a bakin haudinsa yana cewa ina mutane na ka zo baka yi kama da yanda yake ba ya tambaye ka me yasa in kana da uzurin da zaka gaya mata, to ka aske jinin ka amma wallahi yadda muke kwaɗayin manzon Allah sallallahu alaihi a ranar kiyama ya jawo a gaban haudi ya tayar da kai nan wala duk abin da manzon Allah yake mai zamu ko da abin zai sa ka zama mafi kowa muni ballanta na wani lahi hannu fi kowa kyau da wannan sifa ta gaba sallallahu alaihi kuma muna jin daɗin wannan kamanni na manzon Allah ta salama kuma wallahi ko a mafarki ka ga mutum bai da gemu aka ce maka annabi ne wallahi da kanka gani ka ga mutum talfamu kuma a ce maka annabi ne to shi dan ne yake wasa da hankali ana fahimta ko saboda haka kaso so manzon Allah ta kana kuma ka so wannan siffa ta ta ka sa gemu wajibi ne bane sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wafiru da au da a'ti ku cika to ya ne cikawa galibin malamai suka ce cikawa shine ya kai zuwa samu daya duk abin da ya sama da haka kana iya rage in ya kai nawa samu daya ba fa maka auna da inci ba a in kai haka ka kama to duk abin da ya saba da nan kana iya kana iya rage amma duk abin da bai wuce haka ba na ku kuma yawanci dama bai taka kara a ba duk abin da bai wuce wannan baka bar wallahi kun wata kun fi kyau ba in kuka bar gemu wallahi kun fi kyau in ba ku gane ba ku tambayi mata ku kuma yau jama'a Allah zai kawata maka fuska ya maka abin da mata ba sa da shi kuma duk iyawarsu ba za su kai samu ba kai kuma ka ce za ka koma maka mace duk wanda ya aske gemu ya yi kama da mace ko ya yi kama da namiji kuma idan Allah ya kamata ka yi kama da maza ko ya kamata ka yi kama da mata ya sa wani mawaƙi yake cewa ba abin mamaki bane ka ga mace kana kokarin kwaikwayon namiji abin mamaki shine ka ga namiji yana so ya yi kama da mata har ƙarshen abin mamaki da zuban mutuncin ke da zuban darajar ka akwai ni fili a kan jirgin da yake ku yara da zaban gaya mutu ba wallahi sun faɗa a likitance cewa mace kuma wata mata ma ta faɗa wanda ta auri maza biyu uku hudu wasu suna da gemu wasu ba su da gemu haka ce yaya ta ce kayan da su gemu ne wanda yana tambaya cewa yana so a kara mata bayani dangane da sahur lokacin da idan ya riga ya wuce ba a iya yin sahur lokacin yin sahur ya halatta kaitaccen abinci tun daga minan laili hatta ya tabayyana lakum الخيط الأسود الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر tun daga kan farkon dare kai ta cin abinci har zuwa lokacin da alfijir zai bayyana lokacin ne ake daina tafi ya yake bayyana shine idan lokacin kiran sallah ya yi, a wannan lokacin dole mutum ya daina cin abinci Tun da Allah ya ce hata ya bayyana da waɗansu malamai na usulul fiqh suna cewa yajibu imsaku juz'in min al layl qabla al-fajr hatta yatimma siyamu sa'id karkashin da Allah ta hatta ya bayyana lakum ba wai yana nufin cikakken abinci cikakken abinci sai kaga haske shine ma'anar ya bayyana lakum ya bayyana ko sai an fara kiran sallan kafin ba a abin da ake so shine wani dan gurgudo kafin a kira sallah na yan mintuna wanda zai zama ka gama cin abincin ka tun dare ne alfijir din bai to ba tukun ana fahimta saboda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana gama sahur kafin lokacin da za a kira sallah da mintuna yanda za a iya kiranta waɗansu ayoyi na Qur'ani haka sai ma shi ya kamata a mustahabbance ka ci abinci zuwa wannan lokacin amma don ka mutu wannan lokacin baka yi laifi ko azuminka ya tafi ba sai dai idan ka ci gaba da cin abinci bayan alfijir ya bayyana ai ana gane alfijir ya bayyana ne ta hanyar ko ka ga alfijir ko ka ji kiran sallah ko agogonka ya nuna maka cewa lokacin da aka ce alfijir zai keto ya bayyana lokaci ya yi kuma ka ci gaba da cin abinci to wannan ya taɓa azumin ka mutum yana iya haka da gangan yana iya da kuskure yana mutum zai da kuskure shine mutum ya tashi ya ɗauka dare ne ko ya ɗauka lokaci da yi ba sai ci gaba da cin abinci daga baya sai bi a wani masallaci ana qad qamati salatu qad qamati sala ya nuna cewa an gama a salatu sai rubuta da mutum minti nawa ke an fahimta ko mutum ya fita to ba a kira sallah ba an kira sallah su ne shi kuma zai gama cin abinci kaga wannan ya nuna cewa ya ci abinci bayan alfijir ya fito kuma da kuskure ne an fahimta waɗansu malamai suka ce zai rama azumi ɗaya waɗansu suka ce ba sai ya rama ba wanda suka ce ba sai ya rama ba suka ce saboda wanda ya manta ya ci abinci kamar yadda annabi ta ya faɗa a hadisi ko ya sha ruwa sai suka cika azuminsa Allah ne ya ci bikin shafi waɗanda suka ce sai ya rama suka ce ai ba mantuwa wannan ne ba ya ci ne da saninsa shi ya ɗauka cewa lokaci ne to haka wannan galabin bai tafi wannan hadisi ba za ka mutum ya rama wannan ya fi ƙarfi a fahimta za ka duk wanda ya yi kuskuren cin abinci kai wannan ba mantuwa ba ne ya ci gaba da ci ana gane ko hadisi kuma yake mallasiya wa huwa sa'il wannan kuma ba maganar mantuwa bane da sanin sa yake ya dauka amma sai ya kuskure shi zai ci gaba da azumin sa amma zai rama daya saboda bai cika yadda Allah yake a yi ba Allah ya ce min al-fajr thumma atimmu siyama ila al-layl shi kuma bai min al-fajr ba tun kafin al-fajr ya ci ya tun bayan al-fajr ba ya ci gaba da cin abinci an gane wannan akwai abinci na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa idan mutum yana cikin cin yana cikin shan abin sha sai ya an kira sallah sai ya ci gaba da shan abin da zai sha ya gama da shi kafin ya aji yake idan mu idan ɗayan ku ya ci kiran sallah alhali abin shan sa yana hannunsa to kana ya ba mu hatta ya tsaye hajjatun kar ya ajiye sai ya gama bukatarsa nan malamai suka ce wannan hadisi ga waɗanda ya inganta a wurin su yana nufi idan ka ji ana kiran sallah alhali ka riƙe kofin ruwa za ka ko kofin kunu za ka ko mene ne kuke sha shayi ko yawo a akura kuma so duk abin da dai za ka sha ne ba abinci ba saboda wato ta'allakuwar zuciya da abin sha ya fi akan ta'allakuwarta da abinci sannan ka fi bakin ciki in aka ce baka sha ba sama da a ce baka ci ba sannan kuma ba za ka yi asarar komi ba idan an ce ka sha baka ci ba in za ka yi azumi a wajen taho kamar yadda za ka yi asara idan an ce ka ci baka sha ba don ka ci baka sha ba ka yi tsokana ne gara ma baka ci ba to shi sa annabi ya ji tausayin ka yake ka riga ka ɗauko za ka sha sai ka ji ladan ya fara kiran sallah sai ka sha sha sha sai ka sha sai ka azumi amma baka riga ka ɗauko ba yake wa ina uhu fi yadda abin kansa yana hannunsa sai ka cika waɗannan sharuɗa kafin ka sha ka ɗauko za ka sha sai ka ji kiran sallah ko kuma ka fara shan sai ka ji to sa sai ka ajiye kuna fahimta amma ka ji kiran sallah kuma ka je nemo fiyo wata ka ji kiran sallah kuma ka ce ba ni sauran ruwa ita ka ji kiran sallah kuma a lokacin a wannan duka in kai haka ka kare azumin ka duk wanda ya kare azumi da gangan ko mun yi bayani akan hukuncin sa Allah ya tsare mu mai tambaya ta gaba ya ce ka yi magana akan batun canza suna mutum ya amfani da sunan da ba na mahaifinsa ba da haɗarin da ke ciki da sai ce shi kuma ya yi amfani da tun firamare har zuwa iya matsawar karatunsa da sunan wani ba na mahaifinsa ba yanzu ya zai yadda zai ce canza ana gyara da sai gyara sallah ma aka kuskure aka gyara da lantana suna ana gyara da ka yi amfani da sunan wani ka ne ko wanka ko wani mai ka, tun firamare aka yi kiransa da sunansa yanzu kuma sai ka ji wannan da suna manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya jingina kansa ga sunan wani da ba na babansa ba fa alaihi la'natullahi wal mala'ikati wan nasi ajma'in manzo Allah ya ce Allah ya tsine masa mala'iku ma su tsine masa duk mutanen duniya ma yi su tabbata a kansa wannan hadisi ko yana cikin sayyid muslim to kaga wannan abu ne mai hadari to me za ka yi kike na da kake gyara duk abin da ya wuce faman ja'a hu mau'izatin min rabbih fantaha falahu ma salat abin da ya wuce Allah ya ce maka wa laysa alaykum fi ma asfa'tum bihi walakin ma ta'ammadat qulubukum ya ake a canza haka ka fi sani sai ka je ka tambaya ya ake canza suna sai ka je ka bi yadda ake a canza idan kuma kana da excuse inda yasa ba za ka iya canzawa ba sai ka jira an jira yana sai cewa Allah bayani ni ban san ya za a yi saboda wani yana da excuse sai ya ce ai da matsala ne saboda na taɓa ku labari wani na taɓa yin wannan magana tun wani lokaci da daɗewa sai wani yana matsayin kan kujerar gwamna ne sai sa aka kira ni sai ba ni sai ce malam ni faɗina da matsala wannan abin da ka faɗa ga shi ka ce hadisi an tsine ni kuma yanzu gwamna ne kuma yanzu in na ce zan canza suna ɗan siyasa na shiga uku kenan me yasa dama a ce shek ne dama kaza kuma a yanzu dai ina gwamna in canza suna ya zan yi ce na ban sai da na kai gwamna aiki da mu ya zan yi mun ga iya ramu karanta hadisi kana da uzuri wannan ko wannan tsakanin kai da Allah sai ka san uzurin ka ko don ka kai mai ya excellence za ka gyara ya gyara kuma za ka gyara bayan ka bari in ka sa abin da za ka gyara Allah wani yake cewa to ya tambayar ka turanci mani da hausa zai ya ce shi ɗalibi ne kuma shi yana kera rubuta jarabawa yanzu a jami'a kuma a cikin ramadana ya ce jarabawa ta sa ba ya iya samun damar karanta alkur'ani kuma ba ya zuwa tafiya don ka a ba shi shawari an shawari da zan baka kawai shi ne ka ci gaba da abin da ka za ka iya alaikum ba su sai kun ka yi abin da za ka iya a ah, yau na ce maka ka zo tafsiri ka zo ka faɗi a jarabawa ka ce malam mutum ne ka da kai ka yi abin da za ka iya wannan abubuwa duka mustahabbi ka a yanzu kuma wajibinka ne kuma dole ka iya wannan damar ke da ita shawarar da ni nake baka in za ka yi irin nawa ne ni ba na yi jarabawa kuma na yi a lokacin ramadan amma ni baya hana ni komi ba wata jarabawa da ka kai wanda za ka kaɗa ni da ƙasa wai har ta hana ni karatun qur'ani ko ta hana ni zuwa wani abu na addini ne jarabawa ne karatun boko da kai abin da zai kama a kai na addini ba kai dai lokacin da datin babu jarabawa kake ɗaukawa na dogon lokaci da jan dogon dare to kana iya rabawa ɗaya ka bawa duniya rabi kuma ka bawa lahira amma a ce duka sai dai duniya ko ka iya abin da za ka iya saukawa ke nan alaikum ma ku ko sai ka iya wanda za ka iya amma ni kan a sani na za ka iya da safe bayan sallar asubahi ka yi karatun alkur'ani wannan awa ɗaya da ka samu ko awa biyu ko makamancin haka ka karanta izu biyu zuwa izu biyar na abin da ya sauka na alkur'ani ka gama ka yi addu'a ka nemi Allah da albarkacinsa da haskensa sai ya sa maka karatun ka rabu kuma sai ka sun sannan zuwa wurin tafsiri ka zo ka saurara ka ɗan ƙaru awa ɗaya a cikin awan ka ashirin da uku a cikin awa ashirin da ka cire awa ɗaya ka zo ka ji karatu ka ƙaru sannan ka je ka samu su sallar ka na nafila ka samu waye ka yi tawassuli da su ka yi addu'a amma bai hana ka kuma da za ka yi karatunka na boko da ka ci jarabawa ba in kaga zaka iya haɗawa to ka haɗa haka ya fi maka in kaga za zaka iya ba to ka yi abin da zaka iya Allah madaukakin sarki baya tora maka abin da ba zaka iya ba Allah ubangiji ya taimake mu ya tambayoyi waɗanda suka zo hadura waɗanda kuma suka shafi darasin da yake a yanzu mun gama amsa su insha Allah sai Allah ya kai mu karo na gaba waɗanda suka rubuto tambayoyi akan mafarkansu in fassara su waɗannan ban karanta ba kuma ba zan fassara ba saboda ni ba iya fassara mafarki ba za mu zo in faɗa a cikin karatun da za mu yi a nan gaba na fassarar mafarki cewa ni ba ƙwararre ba ne a ɓangaren fassarar mafarki ba ka kar mutum ya yi mafarki ma ya tambaye ni akwai waɗanda Allah ya ba su basira da suka ƙware a kan wannan ɓangare ba ka su a tambaye su cikin malamai a yanzu waɗanda na sani malaman suna waɗanda suke da ido a kan wannan akwai shek abdulkadir ismail a kano akwai kuma shek alkasim hotoro wannan suna daga cikin waɗanda suke da basira da ido akan iya fassara mafarki za ka mutu yana da ke na iya tambaye su ni kane tambaye ni ban iya fassara mafarki ba wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh